لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين دبير عفوا kafin nan yau muna uku ga watan biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da ashirin da biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib da ke babban dodo cikin garin zariya jihar wata kaduna a ƙasarmu ta najeriya allah ta ƙara mana lafiya da zama lafiya muna ci gaba da karatuttukanmu cikin tikihu kuma cikin wannan littafi na abu na abu zaid alƙirawani Allah ta'ala ya ji ƙarfa. yau za mu tashi a abin da za mu ci gaba a darasinmu na talatin da takwas game da tsufan sallah kamar yadda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duba yadda ake kabbara da tsayuwa da kira'a da ruku'u har zuwa gangarawa sujada da abin da ya kamata in ka yi sujada ka yi to bayan ka gama kammala sujada malam ya ce sun mata a saka daga nan kuma sai ka ɗago kanka Kabiru. a lokacin da kake ɗago kai za ka ɗago kanka kana kabbara Allahu akbar kana ɗagowa daga sujada idan ka zama kabbara ka dago daga sujada ta farko kenan jilisu sai ka zauna idan ka zauna ga yanayin zaman da za ka yi ne rijilakal yusra sai ka na ita fi jilusika da sajadatayn a lokacin da za ka zauna tsakanin sujadan nan guda biyu kun san kowace raka'a tana ɗauke da sujud guda biyu ne karatun da muka yi muka tsaya a makon da ya wuce ka tafi kayi sujada ta farko ne to yanzu ga shi karatunmu na yau da mun kwana ne muna sujjada a zuwa yau to yanzu ga mu mun dawo za mu ci gaba shi ne malam ya ce sai ka ɗaga kanka kana kabbara yani sanda kake sujjadarka za ka ɗago to ka ɗago da allahu akbar ba kana sujjadan za ka kammala kabbara ba ba kuma sai ka ni zauna za ka yi kabbara ba lokacin da kake daga goshinka za ka tafi ka zauna to a lokacin za ka tafi da wannan kabbara ta aboki ɗagawanka zuwa zamanka to in ka zo zaman ba yadda ka ga dama za ka zauna ba akwai yadda shari'a take so kuma ta bambanta zama tsakanin sujada da zaman tahiya ta ƙarfe musamman ce fatagulis in ka zauna fatusmi rijilaka sai ka lankwashe ƙafarka al-yusra ta hagu fi ka baina sajadataini a lokacin da za ka zauna tsakanin sujada guda biyu yani ka yi sujadan farko ba za ka koma ta biyu ba sai ka zauna sai ka zauna ka naɗa ƙafanka ta hagu watan sibin sai kuma ka ɗau ƙafanka ta dama ka kafa ta ƙasa ka kafa ƙafanka ta dama wa butuni asabi'ihima ko butuni asabi'iha cikin yatsun kafarka ilal arbi ka kafa su a ƙasa kaga idan ka kafa cikin yatsun kafarka a ƙasa tun da gabas ka yi kaga su ma za su fuskanci gabas kenan a wannan zamar za ka zauna ne a ƙafar da ka naɗe a ƙafar da ka naɗe sai kuma ka kafa ƙafar dama ya su fuskanci gaba ina ga an gane wata rafa'u ya dai ka alal arbi to kan mu manta ina matsayin tafukan hannunka ai ka yi sujada haka ka shimfiɗa su kamar yadda muka ce su ma sun fuskanci gabas suna masu sujada. to lokacin da za ka tsago daga sujada, ai su suna manna da ƙasa ko lokacin da ka koma ka zauna za ka raba su da kasa to ina za ka sa su za ka sace haka ne a zaunan koya za ka yi shi ne ya ce a wannan lokaci alamuku ba ka za ka aza su a gwiwoyinka ne za ka aza su a gwiwoyinka ne su ma a nan ba buɗe su ake ba shimfiɗa su ake a kan gwiwa an ce a kan gwiwa wasu sukan sa a kan cinya ba a azawa a kan cinya a kan gwiwa za ka sa an fahimta kada ka dawo ka zauna hatta yatsunka abu afuwan tafin hannunka da inda ka ije a wannan zaman shi ma ka samu natsuwa da itidali wajibi ne da za ka ɗago da zamanka ka koma to sallarka ba ta yi ba duk musi'u da aka yi masa gyara lissalatihi in waɗannan abubuwa ya rika yi annabi ya ce in jiri fa fa'in na kalamta salli tusalli sai ka zauna tsaf ba kaman motsa ba gaɓoɓi sun koma sun natsu kafin ka sake zuwa mai sujada ta biyu in so samu ne ka koyi ɗaya daga cikin azkar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan yana yi a tsakanin sujada da sujada in ka zauna shiru baka ce komai ba ba zikirin da ka yi amma an samu na, da waƙari sallaka ta yi bayan ka samu natsuwa malam ya ce sun da saniyata sannan ka sake sulmiyawa ka yi sujada karo na biyu kama fa'alta awwalan daidai da yadda ka aikata a ka ta farko ya aka kwatanta mana sujadan farko aka ce ka miƙe hannayenka sarwa ne ka shimfiɗa su a gabas haka haka su fuskanci gabas ka kawo hannayen naka tafin hannunka tsawon yatsunka su tsaya daidai kunninka afuwan daidai kirjinka ka faɗa ba kiji ba nake nufi ko ƙasa da haka kaɗan kamar yadda muka yi bayani ka shallake kamar yadda muka ce wani sai shallake da hannayenka su shallake kan a'a ba haka ake ba muna fatan wanda yake haka sai ya gyara Allah ya taimake mu gyara mu. to idan kai sujjada kamar yadda ka yi da farko duk abin da ka ji an faɗi a na farko ita ce za ka yi ko su ne za ka yi a sujjadarka ta biyu babu bambanci na'am to daga nan kuma idan ka yi irin wannan sujjada kayi zakar kamar yadda muka ambata a can ka samu cikattar natsuwa summa taqumu min al'arbi sai ka yi kura ka daga ka tashi daga ƙasa ka miƙe ta wajen miƙewan ma ga sufar da ya baka ka miƙe kama anta ka koma a tsayuwar da kake da mu'tamidan ala yadayka idan za ka miƙe ka dogara da hannayenka ne tafukan hannunka an gani ba ka ɗaga hannayenka gwiwa na ƙasa ba kamar yadda muka ce ka sulmiyo ka tafi da hannayenka ba ka soma musunawa da gwiwanka ba ina fatan an fahimta saboda haka tafin hannunka yana ƙasa sai ka ɗage gwiwoyinka dogon da za ka yi da hannunka yana fuskantar ƙasa sai ka miƙe kunga nan fuka ha'u suka yi bayani yaushe ne za a ce ka ƙari yaushe ne za a ce ba ka yi ƙari ba wajen miƙewa suka ce ba za a ce ka yi ƙari ba sai ka rabi da gwiwanka da hannunka barin ƙasa to ko ka dawo sunanka da ya ka yi ƙari gada ta hau kanka amma da za ka yunƙura tafin hannunka na ƙasa ka ke kai goho misali ko baka da cire hannayenka ba sai ka tuna ai raka'a ta biyu ne zan yi ta tahiya ko kuma raka'a ta tsarki ne kuma shi zan miƙe sai ka koma ka zauna babu komai da ya shafi sallarka ba abin da ya taɓa sallarka ba maganar sojada amma daga lokacin da gwiwoyinka suka rabu da kasa tafukan hannunka kana tsaga su to idan inda za ka zauna ne to babu magana ka ƙara wani abu in ka dawo kai ta yi a ta biyu ne za ka ta uku ba ka yi ba to wannan ɗagawan ƙari ka yi in ka miƙe kuma sai ka ci gaba da sallah to ka ga har yanzu dai sai a ce yi mai yake da suna ragi ina fatan an fahimta in ka zacce ka yi rage in ka dawo ka yi ƙari sujjadan kuma sai ya bambanta ko idan ka dawo ba a bi idan ka zace qabla salami saboda tahiyan farko ka yi ba in ko ka dawo ka yi tahiyan farko ka ƙara da miƙewa an fahimta Hmm? to in yatsun za su dauke ka a tsallan kananan eh, yani la tarji'u jalisan koma min julusin yace idan ka ɗauka za ka miƙe zuwa maka'a ta biyu ko zuwa raka'a ta uku shine ba a zaman tahiya ga mai uku ko sallan mai kwan hudu to kakka koma ka zauna kafin ka miki ina fata an fahimta abin da yake nufi saboda haka shi a gunsa babu jalsatin listiraha kayi sujada ka gama sujada, za ka miƙe kakka koma ka zauna sai ka miƙe bisa siffan da ya siffanta maka ina fatan an fahimta wa alaikun salam wanda duke da lalura ta ta musamman to iya lalurarsa abinda ya samu ikon yi shine daidai dinsa an gane tambayin shi da amsar saboda haka tana iya yiwuwa ma ba zai iya miƙewan ba sai ya zauna a kowace a ce ma to mai wannan lalura la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tu abinda zai iya shine zai yi kuma shine daidai din shi Allah ka datar da mu walakin kama zakartu laka zaka ka miƙe ne kamar yadda na ambata maka kamar yadda ne maka bayani kenan wata kabiru fi hali iyalika to kuma lokacin da kake miƙewa za ka goya miƙewarka da kabbara an gane ko zaka tashi kana yin kabbara ne bi ma'ana kaga ba kana sujadar za ka yi kabbara ba ba sai ka miƙe tsaye tsingau za ka yi kabbara ba kana miƙewa ne kana kabbara ina fata an fahimta wannan in kai kaɗai ne in kuma kana tare da liman to kada ka ji liman zai kabbaran miƙewa kai ma ka kama kabbaran miƙewa ina fatan an fahimta sai ka yi haƙuri sai ya miƙe sannan ka miƙe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا an sanya liman a yi da shi ne idan liman ya yi sujjada sai ku yi in ya ɗago sai ku ɗaga ba a ce in yana sujjada ku yi ba ba a ce in yana ɗagawa ku ɗaga ba ma'ana in ya yi ne sai ku yi an gane bambanci ko saboda wasu suna yi ne tare da liman ba daidai ba ne shi yasa suka ce wai akwai kanin liman akwai abokin liman akwai yayin shi ma da kane ko yawa wanda shi na shi tsawon ya wuce na liman saboda himma liman ya kabbaran sujada kafin ma ya kai shi ya kai ƙasa ya gani da akan kai mahallin da a wasu ayyukan mutum na iya rasa sallarsa yan ga liman kabbara ko karga shi sallama saboda kai kana da sauri da zafin nama ko? to wannan duk ba wani malamin da ya ce sallaka ta yi a sauran abubuwa ne in ma an samu magana ko saɓani ko ƙara ma juna ilimi amma dai ba daidai ba ne ka yi aiki tare da liman balantana ka riga shi to yanzu ka miƙe ka yi raka'a ɗaya cif shi ne ma'ana ثم تقرأ كما قرأت في Sai kai karatu kamar yadda ka yi a raka'an farko duk sallolinmu guda biyar raka'a bibiyun farko suna da fatiha da sura ne babu wata sallah wanda daga ne raka'a biyu zuwa hudu wanda biyun farkon nan ba fatiha ne da sura ba ko da an samu bambancin wannan a bayyana wancan a asirce So sai ka yi kamar yadda ka karanta ko kai karatunka a raka'a ta farko wata fa'alin misla zalika gaira annaka ta kunutu ba da mako’i to wata ƙara'u ko wata fa'alu misla zalika siwa'an ka yi yadda ka yi na farko daidai da daidai daidai da daidai a nan rami za ka karanta fatiha za ka karanta sura idan ka karanta sura yayin a bayyane ne ta farkon ta biyun ma a bayyane za ka karanta idan a asirce ce ta farkon ta biyun ma a sarshe za ta karanta bambanci kuma yaya tsawon karatun sura hmm? kun san sallolin nan biyar an kasa mana yanayin da ake son kira'ansu ya kasance sallan asuba ita ce aka ce an fi son karatunta ya fi na kowace sallah tsawo surar da za ka karanta ko ayoyin da za ka karanta an fi so tafi ta kowace sallah tsawo sai a zuhur shi ma ana son tsawaitawa an fahimta sai la'asar ana son gajartawa sai magariba ana son gajartawa sai isha'i ana son tsakaitawa an gane ku. biyu tsawaitawa biyu gajartawa ɗaya tsakaitawa ma'anan tsakaitawa ba doguwa ba ba gajera ba tsaka-tsaki haka ake so to ala kulla halin kuma idan ka zo sallan azuhur ko la'asar ko magrib ko isha'i ko subahi su kuma malamai na cewa ana son karatun ka na farkon raka'a in so samu ne ya ɗan na biyu raka'a tsawo in kuma ka daidaita sallaka ta yi idan kuma har ma na biyun ta fi tsawo sallaka ta yi amma ka rasa wani abu da suke ce ma mustahabbi abinda eh, abinda ake so ka kaga kuma da abinda kake so in baka samu ba ma baka jin daɗi ko hmm? yanzu din nan mun ittifaki kowa na son kuɗi na abu bakin ku ne na sha muku zuma in kuma da wanda ya zama shazi ya so ya ɗan faɗi da Allah aga mun gama karatu sai mu sashi a addu'a sai ya Allah ko kwandala kakka nuna mashi akwai babu babu kowa na so kaga ma mahaukata na son kuɗi wanda suka rasa hankali ina jin na taba gaya muku na ga wata mahaukaciya a nan randan kofa tsohon randa ɗin irin traffic jam ɗin nan ana go sosai na kaduna sun fito wasu za su kaji hanyar jas wasu za su shiga gari wasu za su nufi wajen gari aka ɗan samu tsaiko wata mahaukaciya tsirana ba take roƙon kuɗi sai ta je gun mai mota ta tsaya wani mai mota ya ɗauko sabuwar goma naira goma sabuwa ya ba ta wallahi sai da ta tsuguna ta ansa da hannu biyu duk haukanta yace lalle kudi fitina ne Allah ya yi gaskiya inna ma amwalukum wa auladukum fitina. ta gani in in wato in ka taba hankali to ka san darajar kudi ko ka yi hauka an gane wanda bai san darajar kudi ba kawai dan karamin yaro yawa kafin ya mayyaze ne kafin ya mayyaze idan yanzu yaro ɗan shekara biyu sai sai an da maka ihu in ka kwace mashi hamsin a hannu amma kafin ya mayyaze mai fulawa fulawa ko da takardar biredi ne wanda akan sadin nan da a cikin biredi san yanzu ta an yi yau a ledan ake zanen saboda a takaita kashe kuɗi ko da ko ga ledan ga komai sai a buga takardu sai a ciki ko ku gane ba ai tattali ba ya gaya maka da yana da gumi wani abin dole ake yin shi eh to insha Allah amin amin kudin cizo kudin cizo yana iya daukan na hakika yana iya daukan na ma'ana ya akwai masu kudin cizo ga sunan dam da shi dai ta haram aka samu ko da za a iya ci ba a ya zama kudin cizo dan za a cije shi gobe kiyama Ya shi nan kuma bai yi amfana da shi ba kamar yadda kudin cizo na ƙarƙashin katifa katifan ma na yayi nan ne suke mai gida lalata eh, kudin cibo ta samu katifan yayi in ba kaddama ba wa kai wa ka isa ka kashe ta eh <laughs> ba kai isa ka kashe ta ba ya ko yasa da ce ma ta makale a wani gun ai <laughs> ka san yar ne? Thank you. Allah ya samu cika da imani ana san akwai wanda yake sun ce an ce 'yar sale ba za su san mai ce 'yar sale ba amma kai ai babba ne ni ma na yi tsokana ne Allah ya sauke mutu ba'a da بعد Sai dai kuma. Sallan asuba za ka yi kunuti bayan ka dago daga rukuni an gane ku a mazhaba ta imamu na malik sun tafi akan ana yin kunuti duk bayan sallan asuba wasu malaman suna ganin ba za a yi kunuti ba a wasu mazhabobin wannan ya ɗarsu ne saboda hadisan da suka zo mabambanta to kuma kowa da irin abin da ya isa gare shi kamar yadda wani magabaci yake cewa قد a من انتهى Ha'ila ma alima wanda ya aikata abin da iliminsa ya kai gare shi bai wuce nan ba a ilimi shi a ya kyautata ko eh, za ka ga wannan maganan cikin Fatahun majid ko a inda wani bawan Allah kunama ta harbe shi cikin dare in ka taranta Fatahun majid shi ne yi fatahun majid sai yace ka ga jiya ba yi bacci ba suna magana da aminin shi jiya ban bacci ba daren jiya sai ce amma nan da mai sai ya ankara kada abokin nashi tunanin kawai ya kwana yana kiyamun laili ne sai ce amma fa ka sani tunama ce ta harbe ni nan da na ya faɗi wannan don ya kauce da gariya saboda suna taka tsantsan a janibin tauhidi shi kuma sai ya ce masa to me kai sai ya ce na yi rukiya sai ya ce kada a hassana maninta ha ila alima wanda ya yi aiki da ilimin da ya zo gare shi ya kyautata bai yi laifi ba amma bari na kare ka da ilimi wane ya mana hadisi wane ya mana hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai sai ce akwai wasu bayan Allah dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi mabalantana uku ba to ya faɗi wannan magana ya kai aya a maganar sai tashi ya shiga gida sahabbai sai suka shiga muhawara su wane ne dubu saba'in nan sai wasu su ce kila waɗanda ba su taɓa shirka ba ne kila waɗanda aka haifa a musulunci ne kila waɗanda suka soma imani ne kowa dai yana ijtihadi shi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu ana wannan muhawara sai ce menene sai aka ce masa ga dalili sai ce a kuma lazina la yastaghfuna Wala ya ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون sune waɗanda in wani cuta ta same su ba su shan panadol balantana a tsira musu allura ko operation ko rukiya su karanta fatiha su tofa ba sa yi yawa kuma ba su shi'umci ce tun da na auri matan nan da abu ya su tunkuci ita ne shi umar ko a jin hawa tun da ya kai motar nan duk abubuwan shi ya lalace ba wannan wa alara jihin ya tawarka luna sai okasha in kun tuna hadisan Allah ya ƙara masa yadda sai ce ya rasulullah ka roƙa mun Allah in zan cikin nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anta minhum kana cikin can sai wani ya ce ni ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce biha ukasha ai ukasha ya riga ka sai dabi kai naka ce maka aka ya zaka ji da ya ce haka da wani zai sake wani zai sake to amma ka ji jawabi da ansa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai hikima ba cewa ya yi ba ka ba a'a na roƙa mata ne ukasha ya riga ka ba kuma in kai aikin da na ce ba za ka samu ba ne amma a ba ka tabbas a'a ukasha ya riga ka saboda haka gashi nan ka yi nima na yi kai ma ka yi amma a baka tabbas cewa kana ciki to ba a baka ba an gani me yasa na kawo wannan wanda yake ganin zai yi abin da ya inganta gare shi kenan wanda yake ganin ba zai yi ba shi kuma yana ganin abin da ya inganta gare shi a daina yi akwai dogon magana game da kunuti a takaice kawai na ɗan shimfiɗa abin wasu suna ganin ma baƙiyar illa kunutai ne kunutul wutri wa kunutin nazila an gane wutri in kayi akwai kunutin wutri da annabi ya kan yi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina fi man hadaita har zuwa ƙarfi sai kuma in wata bala'i Allah ya raba mu da musiba ta faɗo ma musulmi shugaban musulmi yana cewa ko yana iya ba da umarni a yi alkunu shi ma mukan wuce gona da iri e mukan wuce gona da iri ta hanyoyi biyu ta hanyoyi biyu ɗan abu ƙanƙani sai a ce a yi ƙunuci in ka koma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manyan abubuwa sun auku sau nawa yin yi wannan ƙuluci linnafila amma sunan tananan cewa na yi muna wuce gona da il kila amfani fahimta ɗaya kenan wuce gona da irinmu na biyu kulut ko da tanazila ce ba ana ɗaukan lokaci ne ba har wani ƙafarsa ta tsani ina da wata littafi yan madaidaiciya duk da yanzu ban san inda zan ganta ba har ga Allah karama ce haka in ta shige cikin kaya sai ka maka irin su sai ka ga in ba sa'a ba sai kai ta wahalan da kota duk da kana kokarin ka kiyaye mazaunin kowanne a ciki yayi bayani sosai cewa ka ɗauki minti goma sha kana addu'a ya saba ma addu'an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Duk in ka ji addu'an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka gan su gajeru ne ‘yan madaidaita. Haka na magabata, gajeru ne ‘yan madaidaita. Wani sai ya tarawihin awa ɗaya addu'an awa ɗaya. Ya saba mu sunna. ya saba ma sunna na fatan za a yi tsokaci a bincika saboda a zama da sidikin an gane magana nan yanzu na je hota ne ina son kowa ya je ya bincika sai ka gane abin da ake nufi ka san bakon abu yin ya zo karatu ke gyara shi Allah sa an gane abin da nake ne kakka ji maganan kawai kai shiru ka yi ƙoƙari ya annabi yake alkunute shi wa alaikum salam. to in kai kaɗai ne ba za mu ce maka ne ba amma da za mu yi koyin da ya fi ka gane ni dina? yawwa domin idan mutum shi kaɗai ne ka yi awa ɗaya a sujada ba za a ce ka yi laifi ba ka yi awa ɗaya a ruku'u ba za a ce ka yi laifi ba ka karanta bakara karankata tabbinta a maka a ɗaya ba za a ce ka yi laifi ba ina fatan an gane kana da ƙarfi da yanayin da za ka iya ne amma inda jama'a to akwai hadisai sahihai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hannun matsawa ko tsawaitawa kaga yana cewa idan ɗayanku zai salla da jama'a kwaliyu hafif fa inna fihi mubda'if Allah ya mala na kana daga hannu na? wa alaikumussalam wa rahmatullah haka ne walijar ta jika alaika haƙa kamar yadda ya zo a hadisin salman ko haka ne eh, ina bayani in kana tare da jama'a ne annabi ya ce falihasif fa inna fihi mudda'if wal marid wa zal haja muka taru nan lafiyar mu ba ɗaya ne. wani yana da lalurori na rashin lafiya wani kuma yana da rauni shekaru wani kuma lafiyayyen matashi ne kuma ya shigo lafiya lam an kama sallah sai fitsari ya matse shi ko wani abu mai kama da fitsari wanda ya fi fitsarin nauyi zalhaja kenan to kaga da ana lura da irin waɗannan kada shi sa annabi a hadisin buhari ya ma ma'azu fada saboda wani ya fitar daga masallacin shi ya sa takalmi ya kawo kuka wajen wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam dalilin ma'ambatan wancan hadisi kenan ya kama ma za ji ba gani kuma yana matsala da mutane sai na sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afattanun anta ya mu'az to ala kulli halin dai duka wannan ina son ya nuna uh, yadda malamai suka ɗan abin nan in ka ga mutum ya yi kakace don me ya yi su kuma bai yi ba kakace me ya sa ba ka yi ba matsala ke kahiya sai dai ka yi hali na irshadi ko umarni na irshadi ba na inkari ba ba kuma na ilzami ba na fatan za mu gane waalaikum alaikum assalam na'am eh na'am eh haka mm. cinya haka mm. mm. a wannan dai ya shafi kowace mazahaba za ka tafi da kabara ne zuwa ruku'unka kana tsagowa da kabbara za ka tafi sujada da kabbara za ka tsago kana kabbara ba sai ka yi ruku'u kai kabbara ba ba kuma kana tsaye za ka kammala kabbara sannan ka kama ruku'u ba to haka dai haka dai haka dai na'am eh kuma ba za ka ɗauki hannunka ka sa a cinya ba za ka sa a gwiwa za mu zo hatta ta hiya ya za ka yi da hannun naka ta dama ina fatan an fahimta don wasu za ka ga haka haka suke kamar suna wait wait wait wait gaba ɗaya yatsun haka za ka ga suna yi ko haka wani za ka ga abubuwa iri-iri hmm? wasu kuma in sun gama tahiyar sai sun yi haka sannan su yi haka ko ba a yi da dai abubuwa kun fi ni sani yawwa to duka za a nuna mana me ya kamata ya kuma ya kamata mu yi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa shi ita kannatta ba ya ce ka yi kunuti bayan huwu ba to in kana da bukatuwa kana iya yin alkunutin qabla ruku'i kajin ka yi ba da tamamin qira'ati bayan ka kammala karatunka ta tura. kenan tare da cewa a mazhaban maliku hatta a mazhaban malamai sun tsara madunansu su sani wasu suna ganin kunuti mustahabi ne wasu suna ganin suna ne akwai ma wanda suka ce suna muakkada ala halin ba shi ne damuwar ba wasu suna ganin za a yi uluti bayan an yi ruku'u na bayan an yi mene ruku'u wasu kuma suna cewa za ka iya yi da ka gama mene da ka gama kira'a hmm, in kai liman ne kana kunuti in ka yi da ka gama kira'a to za ka ceto wasu kenan irin masu rauni domin kafin ka gama kunuti sai ka dada samun mamu an gane nufi na? idan kuwa ka ka yi kunutinka bayan ka kammala karatu wasu za su sami kunuti ne kun gane nufi na? wanda ya samu kunuti bayan an nago a rukuku kuma ba shi da wannan raka'a to ga lafazin alƙunutin nan ina da ba za mu karanta shi ba sai mako mai zuwa in Allah ya so saboda za mu karanta shi mu fassara shi insha Allah kada mu mashi gaggawa ko shigan kutse ko kuma mu ba shi haƙƙin shi mu yi bayanin kalmomin da ke ciki na tauhidi alhamdulillah ina da za mu kwana a nan insha Allah idan Allah ya kai rayuwanmu sai mu aza daga inda muka tsaya a darasinmu na arba'in ba ɗaya kenan insha Allah Allah shi amince mana Wasu wa Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Allah Allah